Eh, zabe-zabe eh, a nan niger eh, yanzu halwayo mun gan komai ce ta daidai ba wani tashin hankali komai na ta da kwanciyar hankali yanzu muna gida ne ku constitutional ita ma aikin nashi abin da muna roƙon allah ne

mu ga inda za a yi wannan zabe-zabe na son su ne kullum muna tare da mutanen niger za mu eh, zama kamin ma a gama da komai da komai eh, batun wannan eh, sai ne su masu yin kokari nasu gaskiya dai aikin mutum da dole a samu wani kuskure amma jusqu'à moment Eh, su ma sun yi nasu kokari